Shugaban jami'ar gwamnatin tarayya da ke garin Dutsen ma a jihar Katsina, Farfesa Armaya Ubici, ya bayyana aniyar shi ta ƙara inganta matakan hanyar neman ilimin addinin Musulunci ta hanyar kafawa da kuma gina cibiyar nazarin Alkur'ani da kuma bincike a cikin jami'ar. Shugaban jami'ar ya ce za su ɗauki mataki domin ba da shaidar ƙwarewa wato certificate a kowane matakin da mai koyon ilimin addinin Musulunci ya tsaya. domin su ma a rika damawa da su a matsayin masu wata shaidar kammalawa da kuma kwarewa a wani fannin ilimi. Farfesa Bichi ya bayyana haka ne a lokacin da ake rufe gasar karatun Alkur'ani a karon farko wadda cibiyar nazarin Alkur'ani da kuma bincike ta shirya. Za a ɗaukan mata ma'aikata nata da komai wanda za su dinga nazari a kanta. Kuma bayan nan muna tunani a ce mutum ya karanta Alkur'ani, ya haddace Alkur'ani, amma idan aka zo wajen qualification shi ba a sa mai komai ba sai a ce bai karatu ba kuma mu a gurin mu wanda ya karanta alkur'ani haddace shi ya fi kowa karatu saboda haka santa eh, za ta fito da recertification da za a dinga yi duk wanda ya karanta alkur'ani ba za a ci bai da ilimi ba dole a recognizing din shi zai zo santa a gwada shi abinda aka same shi in certificate ne a ce ya yi karatun alkur'ani certificate in karatun shi ya kai daidai diploma a shi satifiket na mai diploma idan karatun shi ya kai na mai digiri a ba shi satifiket na mai digiri idan aka samu satifiket din shi ya kai na mai masters karatun shi ya kai na mai masters a ba shi satifiket na masters in karatun shi ya kai na mai phd a ba shi satifiket na mai phd in allah da wannan santa ta kawo karshen mai karatun alkur'ani a ce bai da ilimi kuma za mu ci gaba da abubuwa wanda zai taimaka wa karatun alkur'ani da alkur'anin da research da tattaro rubutu kala-kala-kala na manyan malamai da suka rubuta alkur'ani a ƙasar nan da ƙasashen waje za mu buɗe labirari wanda za a dinga aje shi Din mai research na karaye eh, rubutu alkur'ani ya zo ya duba kala-kala kuma mu ma za mu dinga zakulo namu da yaran mu ga irin basira da Allah ya ba su wajen rubutun alkur'ani wannan za mu dinga dokumentin din shi duk inda muka ji labari inda alkur'ani yake zamu je mu nemo shi mu kawo shi labirari mu domin masu karatu kuma muna da wani program wanda zamu dinga yi wa almajirai saboda ba masu muga almajirai suna yawo sai a ce ai wanda suka karanta alkur'ani ne to muna kokari mu ga cewar masu kuɗi sun taimaka mana mu ma makaranta ta taimaka wajen yadda za a ba su sana'a akwai musu sana'o'i da za su dinga yi ba tare da sun yi bara ba kuma za a koya musu karatu na zamani wanda zai fitar da su daga duk wani tunani da ake a kansu wannan abubuwan za mu ci gaba da yi in allah ya da Farfesa Armaya Obishi wanda cibiyar ta nada a matsayin garkuwar Alkur'ani ya ce jami'ar ta gwamnatin tarayya da ke dutsen ma za ta kashe sama da naira biliyan biyu a wurin ginawa da kuma samar da kayayyakin aiki ga wannan sabuwar cibiyar nazarin Alkur'ani da bincike. Wannan kyauta da aka yi mun na dedicated ɗinta gaba ɗaya ga mahaifina. Allah ya kai mai ladan. Kuma in Allah ya da za mu ci gaba da ƙoƙari na ganin cewa wannan santa ta ci gaba da kokari a cikin guda uku nan da ake da su a najeriya ta zama ita ce ta fi kowace na farko mun yi alkawari duk kwata shine bayan duk wata uku za a zo za a yi wannan eh, musabaka eh, za mu yi sau hudu kenan a shekara kuma za mu faɗaɗa ta maimakon wannan lokal gaman guda biyar za su zama duka lokal gaman na katsina za su dinga zuwa nan gurin Tun da farko dai shugaban cibiyar nazarin Alkur'ani da bincike ta jami'ar Dr. Jabir Musa Sulaiman ya ce sun ƙirƙiro da wannan gasar karatun Alkur'ani ne domin a kwaɗaita ma yara son yin karatun Alkur'ani kamar yadda ya kamata. Tuba ka da wannan musabaka da ake haɗa ta damai sabida babban manufofinta shine watakan a samu sama 'ya'yanmu kwaɗayin haddace Alkur'ani da kuma karanta shi bisa ga tattawirin shi a can shekarun baya lokacin da muka hada alkur'ani tunanin da damuwa shi ne kawai haddace alkur'ani ƙoƙari ake a kama shi ya zauna cikin zuciya to sai ga mutum ya haddace alkur'ani amma bai iya tajawidin shi ba bai san wasu ilimin da suke jingim a cikin alkur'anin ba sai da Allah ya kawo fikirar matakan assasa irin waɗannan musabakat na alƙur'ani sai ga yaro ya taso yana karanta alƙur'ani kai mamaki kamar balarabe yaranmu da suka fita takara daga irin haka ake fara daga lokal. Shi kuma shugaban kwamitin alkalai na wannan gasar ya yi karin haske akan yadda gasar ya kasance har aka gai ga matakin nasara. mai girma ba cansala wannan santa da aka kafa ta santa ce mai albarka kwarai da gaske. kuma ina fata ta zanto mabuɗi na alkhairi ga wannan jami'a da kuma wannan gari na dutsen ma da katsina da ƙasa baki ɗaya kuma lallai ina ƙara ba da shawara a ƙara ba da kulawa ta musamman wannan santa domin alkhairan da za su fito a ƙarƙashinta ba ƙananan alkhairai ba ne alarammomi mahaddata alƙur'ani kuna kallo alaramoni mahaddata alkurani kuna kallo kuna ji kuna gani ga vice chancellor ya ce rututa ya yi wa alarmomi da makaranta alkur'ani gata a wannan jiha da kuma ƙasa baki ɗaya muna roƙon wajen ta ala ya yawaita mana ire-irensu irin wannan santa da aka kafa kamar yadda na faɗi jiya bai sansala na zaune ire-irensu ba su wuce guda uku a faɗin ƙasar nan gaba ɗaya ba daga jihar kano bayar university ina ga sai jihar yobe sai kuma katsina to akwai santa wacce take yayarsu ƙarƙashin hukumar mbis national board for arabic and islamic studies ƙarƙashin jagorancin professor muhammad shabiu abdullahi wanda aka kafa ta aka ce mata center for tsangaya and general studies bayan mike kyaututtuka ga masu gasar da suka yi zarra a inda abdullahi sani da kuma zainab rabi'u suka zama gwarazan wannan gasa ta karatun alkur'ani sunana abdullahi sani ina mai farin ciki da murna kan wannan gasar karatun alkur'ani da mai girma ba sansala na wannan makaranta ya abin nan ya hada ma'ana inda nake nuna farin ciki na bisa yadda abin ya tafi yadda ake tsammanin za a yi shi lafiya lau kuma an yi lafiya an tashi lafiya ina kuma ƙara godiya da ƙarin fata na alkhairi ga wannan makaranta mai albarka ubangiji allah ƙara duk wani abu na alkhairi allah ta haɗa shi da wannan makaranta wannan kuma taro da aka yi shine karo na farko da aka yi kuma ina farin ciki da kasancewar ni ne na kasance na ɗaya a matakin karatun alkur'ani hizib 60 gaba ɗaya ina fatan ubangiji allah sa a ƙara haɗa irin wannan taro ya zama an zo da na biyu ko ba ni ba ne ba ya zama wani shi ma ya samu irin wannan matakin da na samu ina godiya ga wannan abu gaskiya mun zo babu mun ci abinci wurin kwana ma babu da matsalar shi muna godiya allah ya bada lada mun gode allah ya saka da alkhairi ya kika ji da allah ya sa kika zama ke ci gaskiya na ji daɗi sosai sosai na ji daɗi ina godiya mun gode allah ya saka da alkhairi sai kuma mun ƙara dawowa insha allah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 ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم ويذرون وراءهم يوم ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم